RFI. To yanzu lokaci yayi da domin shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Kamar da dai aka sani addini ya yi tasiri wajen kawar da tsafe-tsafe ko al'adu da aka gada kakanni da iyaye tsakanin al'umma. sai dai a yanzu waɗannan tsafe-tsafe na neman dawowa cikin al'umma a cikin wannan shirin za mu tattaunawa da masu gudanar da waɗannan aikace-aikace na tsafi kenan banda haka za mu ji ta bakin masana al'adu da kuma tarihi sai ku biyo mu tumadalla kamar yadda aka ce da farko dai addini ya yi tasiri wajen kawar da tsafe-tsafe tsakanin al'umma bincike ya gano cewa a yanzu kam waɗannan tsafe-tsafe na neman dawowa cikin al'umma bello tukur yanzu haka yana fama da jinyar mai ɗakinsa biyo bayan asiri da aka yi mata wanda yake neman zautar da ita don ni ina fama da wannan larurar sabili da shekaru da suka wuce na yi aure na nemi mata to wajen neman matan sai muka kasance mu biyu ne to allah bai yi da wancan ba to daga nan shi kuma sai ya gagara ɗaukan kaddara daga farko dai matakin farko ya yi amfani da hana auren to allah bai yi ba aka zo aka yi aure bayan an yi aure sai ya nemi takagara zaman gidan still allah bai yi ba tana zaune a gidan eh, yana yi ina yi ina neman magani idan na ce ban sha wahala ba <clears throat> na yi karya na sha wahala sosai kwarai da gaske don a farko duk abin da na mallaka sun da ya kare na yi tafiya wurare daban-daban hatta ma jihar da nake adamawa na bata na je wani jiha daban neman magani to eh, da yardan allah wannan ciwon idan allah ya jarabce ka da shi sai dai ka samu sauki oh, ka yi maganan ya so ya hana ta zaman aure kamar ta yaya hakan ya shafi zamantakewar ta gidanka to yadda ya shafi zamantakewar zamanta a gidanmu a gidana wata rana haka kawai sai dai kawai a gida ne a ce ta fita ta bar gida haka zan shiga gari anguwa yawo da ni da abokanayen arziki da yan uwa digyar a samu ta a dawo da ita idan aka dawo da ita ta ce ita ba za ta zauna a wannan gidan ba sabila tana ganin abubuwa kala daban-daban an ce mata ba za ta zauna a gidan ba so ita a bata ta jeji kawai ta je ta zauna to muna nan dai muna ta magani abun ya tashi ya kwanta ya dawo kai dai haka ake ta fama ah, to watakila a zaman gidan kuma misali waɗanne irin abubuwa ne ka gani wanda suka birkita ka da ita e, abubuwan da na gani suka birkita ni da ita eh, da suna da ɗan dama kamar wani sa'in muna zaune da ita zanga ta canza yanayi eh, wani tayin zanga tana yawan ɓatare to dole zan tsorata ina tunani ko wani abu zai iya faruwa wani sa'in kuma idan naga tana magana da wani yanayin maganar ta kawai na san ba ita bace to nan ma naka iya kokari wanda take magana da shi sai fahimtar da shi akwai dan matsala fa wani sa'in ni in na dawo za ta dinga hararana ko tana jin haushi na to ba na damuwa sabida na san laruran da take fama da shi wani sa'in ina bacci da daddare karfe ɗayan dare karfe biyun dare sai dai in ji an tashe ni idan na tashi ba ita ba ce su ɗin ne suke tada ni mu yi ta magana da su to amma idan wannan al'amari bai tashi ba ya zaka eh, bayyana zamantakewan ku misali idan a ce tana lafiya tana hayyacinta idan tana lafiya tana hayyacinta muna zaman lafiya muna zaman lafiya da ita komai yana tafiya yadda ya kamata amma sai dai Eh, ba sa barinta irin jikinta yi kyau ya mulmule hakan nan ta ɗanyi jiki kullum ne tana cikin rama kuma ba wai ba ta ci ba tana ci tana sha kawai dai wannan larurar ne dama sun ce ba za su barta ta yi jiki ba ba za su batta ta yi lafiya ba yanzu recently kwanan nan na sha wahala sosai fiye da yadda kake tsammani sabili da har ma na je a ran da na je eh, wajen wani mai magani a nan gire hayin gada Ranan mun je an bamu magunguna da sunan bayan kwana hudu za mu koma ran da muka dawo washe gari da safe na rantse da Allah yadda ka san baiwar Allah na za ta mutu azaba iya azaba ga sunan sun tinkaro ta cikinta yana ciwo sun sa mata wani abu a ciki a'a kanta kai bakinta baya iya shiru sai dai bakin kawai kamar tana cin cingam ko wani abu su ne suke ta'azabtar da ita da kasan ta mutu haka na zo na ɗaukin mota na je na kai ta asibiti da na kai ta asibiti aka mata allura aka ɗora ta akan magani to alhamdulillah da aka mata wannan sai muka dawo gida to da muka dawo gida ta dan samu relief kan kuma ya kai muka tuntubar masanin tarihi da al'ada a kasar hausa ɗaya daga cikin masana a wannan bangare mai suna dr tahir da aka sani da Baba Impossible wanda ya mana tsokaci akan irin rawar da matsafa suka taka ko ke takawa a ƙasar Hausa. Abin da ake cewa tsafi shine sihiri kenan da da kalmar larabci kuma kowace al'umma da irin yadda take kiransa amma dai da hausa idan an ce tsafi shine gudanar da wani abubuwan mamaki wato abin da ba a saba gani ba wani ya aiwatar da shi ko abin da ake ganin ba zai yiwu ba wani ya yi shi ta waɗansu hanyoyi da ake bi ana bi ta hanyar aljannu yin amfani da aljannu ana bi ta hanyar yin amfani da rauhanai ana yin amfani da haɗe-haɗen waɗansu abubuwa da suka shafi wato tsirrai kamar su tsamiya kuka bagariya kurna da sauransu inda aljanu suke taruwa ha kuma ana amfani da su jiɓa su shuri ana amfani da kogo da dutse da kogon dutse da abubuwa sannan kuma ana janye-janyen abubuwa kalmomi wato waɗanda suke ko da larabci na siriyaniyanci wajen yin su kamar birhatihin tattalihin, ɗuranin masjalin mm, galmashin kalan hudan gaya waɗannan duk kuma da hausa a su ma suna yi baro uwa uba gilgiti gilgiti wa muta ƙarib tahiya nahiya ka tashi na zauna kin zauna haka haka irin waɗannan kalmomi da ake yi na hanyar surkulle to haka ake gudanar da tsafi to shi matsafi eh, tun farkon duniya ake yin tsafi eh, tsafe-tsafe Allah ma ya tabbatar tsafi yana yi a cikin alkur'ani so yin tsafi shari'a ce ta haramta haramun ne a yi tsafi ba shi da gurbi a addinin musulunci amma waɗanda ba musulmi ba suna yi to tambayar da ake yi a wajen bahaushe wato matsafi wani mutum ne wanda yake an san shi a da kuma ana zuwa wurinsa neman taimako ko raba aure ko hana ciniki ko yin hana kasuwanci ko samun wani abu ko yin wani abu na haka haka haka haka haka to wannan shi ake cewa tsafi to amma tambayar da ake cewa da can ya kwanta yanzu ya taso shine abin da mu a nazari ba mu fahimta ba dama can wanda yake yin harkar tsafi a ɓoye yake yanzu ma a ɓoye ake yi idan wani ya fito ya cika baki ya ce abu kaza ba zai yiwu ba to ai wannan ba tsafi ba ne wani abu ne kuma can ya je ya faɗa amma tsafi a ɓoye ake yin sa kuma dama al'ada shi sa ma ake ce masa secret society da turanci wato yan secret society yan yahu yahu wato wani abu haka sai a ɓoye ai da zaran ya fito fili ya tashi daga tsafi To sai dai yayin da matsafa ke kai gwaro suna kai mari, malaman addini suna ƙara faɗakar da mabiya haɗarin da ke tattare da tsafe-tsafe. Malam Umar Muhammad malamin addinin Musulunci a Yola ya yi mana ƙarin haske kan wannan batu. Sihiri yana aukuwa, aƙida ce ta ahlus sunna da kuma aƙidan magabata. To jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ji ku. madalla a gaida abdullahi isa yanzu kuma za mu shakata محمد رسول الله لا